Ganin yadda mutane suke ta wannan trading site ɗin ya sa na sake kawo muku a karo na shida. Da fatan wanda suke buƙata da kuma tambayar wane trading platform za su yi wanda yake da inganci za su gwada wannan. Waɗanda suke ciki sun riga da sun sani. Idan kana so ka yi da farko link ɗin sai na ƙasan bidiyon ɗin ka danna zai kawo ka nan sai ka yi rijista. Yanda ake rijista za ka sa email ɗinka ne a nan daga nan ka danna nan get code. Za a tura maka da code a email ɗin sai ka zo ka sa. Daga nan ka zo ka ƙirƙiri password ka sa sai kuma nan ka sa password na withdraw wanda da shi ne za ka na withdraw na abin da ka tara. Bayan ka gaba rijista za ka gaya kawo ka cikin wannan site da kake ga kamar haka. To wannan shi ne cikinsa kamar yadda kuke gani. Wato shi dai trading ne trading ake wanda akwai ɓangaren BTC wato Bitcoin sannan akwai ɓangaren ATH wato Ethereum amma ko ba da ka ake abin ba sannan kuma ko ka ƙware ko ba ka ƙware ba za ka iya yi saboda signal akwai group da ake ba da signal na kowanne daga cikinsu idan wannan ka zaɓa za ka yi akwai siginal group da ake bayarwa haka zalika idan wannan za ka yi akwai group da ake da signal wanda duk bayan minti ɗaya ne wanda idan ka shiga to tabbas ina mai tabbatar da za ka samu riba muddin ka bi yanda abin yake da haka bayan ka gama rijista idan za ka yi recharging za ka shigo nan da aka rubuta mine sai ka danna wurin kamar haka daga nan sai ka yi gwajin da aka rubuta recharge sai ka danna kamar haka idan ka danna sai ka ɗan jira kaɗan ya buɗe to daga nan za ka yi copy wannan address ɗin sai ka je ka tura TRX guda goma wanda TRX guda goma bai fi dubu uku ba zuwa hudu dai haka in ma ya kai to shi za ka tura a ciki da zarar ka tura shi ne minimum abin da ka iya tura amma idan kana so za ka iya tura fiye da haka to dai saboda shi komai kada a ce ka shiga da ƙafafu biyu to sai ka tura daidai yanda kake ganin babu matsala da ka tura kuɗin ka za ka ga ya shigo nan to yanzu sai yanda za ka fara trading Yadda ake fara trading shine akwai group na signal a wato a comment ko in ce a description na wannan video wanda group din a telegram yake duk wanda suke yin sun riga da sun sani group din kamar yadda kuke gani shine wannan akwai na BTC wato Bitcoin one minute duk bayan minti ɗaya ake turo da signal haka zalika akwai na Ethereum shi ma one minute duk bayan minti ɗaya ake turo da signal sannan akwai na minti biyar duk bayan minti biyar ake turowa haka zalika akwai na minti biyar na Ethereum shi ma duk bayan minti biyar ake turawa. Saboda haka yanzu dai gurin da mu shiga, za mu shiga wannan na Ethereum ɗin ne domin a yau shi muke so mu nuna muku. Kun ga kamar yadda yake wannan shine time din da ake turowa. Yanzu wannan wanda suka yi wannan gashi sun yi winning. Nan kuma gashi nan an sako wannan ga abin da aka ce za a zaɓi green ne sannan za a sa wato TRS guda ɗaya wato 1.0. Saboda haka za mu je mu shiga domin mu ma a yi da Da farko idan ka yi, kuma kana cikin group sai ka zo ka shiga. Idan wannan ka yi ga to sai ka shige shi tunda shi muka yi na Ethereum. Bayan mun shiga to a nan akwai zaɓen lokaci. Ga shi nan one minute da five minute to na one minute muke so saboda gwara ka yi shaf shaf ka wuce wajen. To sai ka danna wurin kamar haka. Bacin ka danna ka dawo da shi one minute sai ka dawo nan wurin ka danna five kamar yadda kake gani. To a nan sai ka jira time ɗin ya ƙare. Yanzu kun ga yana wato sixteen to bari mu jira ya koma seventeen domin an sako sabon siginal sai mu je mu ɗauko shi sai mu zo mu gwada. Saboda haka yanzu gashi ya koma seventeen. To idan ka ɗan duba cikin group ɗin na siginal ɗin. to za ga time ɗin ya dawo 17. Yanzu nan a 15 ne ga 16. So yanzu 16 shi ma ya ƙare saboda haka za mu jira 17 ya sako na 17. Kullum na lura da nan ɗin sai time ɗin ya zo daidai da can sannan za ka yi amfani da abin da suka baka a cikin group ɗin. Nan kun ga a 17 ga shi muke saboda haka za mu koma mu jira idan an turo na 17. Idan ba a turo ba to za wani lokacin minti ɗin yana wucewa ba a turo ba sai dai ka jira ko kuma idan an turo lokaci ya ƙure sai ka jira sai an turo. misali na 17 ya turo na 18 haka dai to yanzu dai gashi nan gashi an turo na 17 gashi nan zamu zaɓi green zamu zaɓi zamu yi amfani da trs ɗaya saboda haka green zamu zaɓa gashi nan mun zaɓi green sannan kuma mu sa TRX ɗaya 0.1 gashi nan sai mu danna confirm to amma idan muka danna kila order ta kusa karewa gashi nan close order sai dai mu jira na 18 gashi nan kamar yadda kuke gani gashi zamu jira na 18 saboda haka lokaci ya wuce Da haka yanzu na 18 za mu jira. Idan aka sako na 18 sai mu zo mu amfani da shi. Da haka sai mu duba mu ga idan an sako mana na 18 ɗin. Yanzu dai a na 17 ɗin ake. Sannan wajen zaɓar green ɗin ba wannan na saman za ku na zaɓa ba. Wannan gashi nan nan green ɗin nan da nan. Sai dai idan wani green ɗin aka ce to shi ne za ku zaɓi wannan. Saboda haka yanzu gashi nan an sako mana nineteen saboda mun ɗan dakatar da abin da ya ƙira ya shigo mana ne. ne muka dakatar yanzu an sako na 19 saboda haka sai mu zo mu duba domin mu ga na 19 yawa na 18 ya wuce kun ga na 18 ma ok na 17 an yi loss yanzu wannan na 18 ne to yanzu ga na 19 yawa za mu zaɓi red ne sai kuma mu sa wato 1trx saboda haka sai mu sauri sai mu koma ta da ana 19 muke kafin time ɗin ya wuce za mu zaɓi red sai mu sa wato 1.0 yawwa sai mu confirm sai mu danna trade to kenan ga nan mun yi trading so sannan baya da wannan zaka iya fita ka ci ka je ka shiga na USDT ɗin kowanne dai zaka yi amma idan farkon yi ne dole sai ka yi trading kamar sau sha biyar sannan kake da damar da za ka cire kuɗi amma daga nan kuma duk lokacin da ka yi trading ko guda ɗaya ka in dai ka samu riba ka ga dama za iya fitar da kuɗinka yanzu gashi shi dai na wato na 19 mun shige shi kuma time sai ya kusa ƙarewa saboda haka mu jira mu gani idan mun yi winning za mu ga abin da muka samu to dai haka irin wannan wato trading platform ɗin yake. Wanda gaskiya ya jima wannan shine kusan bidiyo na shida muna kawo muku shi saboda mutane da yawa suna jin daɗin daɗinsa yasa To yanzu gashi shi wanda muka shiga na 19 kun ga an yi loss an faɗi kenan. So sai suka ƙara bamu dama mu yi times 2 So amma tan da sauri muke ba za mu yi ba. Mun yanzu wannan kun ga mun faɗi dama muna da 161 to mun faɗi dala ɗaya ko ce USDT eh, TRX ɗaya. So za mu fita mu koma wannan na. na wato Bitcoin za mu danna kansa sai mu zo sai mu danna one minute sai mu shiga. Idan muka shiga to shi kun ga yanda yake. To za mu koma ciki Telegram ɗinmu ko kuma ku duba description akwai link ɗin sai mu shiga link ɗin group ɗin. To shi ma gashi nan kamar yadda kuke gani. Yanzu gashi muna na twenty twenty ɗin nan twenty kai. Saboda haka sai mu duba time ɗin mu ga in bai wuce ba to gashi ya wuce an zo ma twenty one. Ta haka za mu jira a turo mana na twenty na 21 kenan za mu jira a turo mana shi. Saboda an wuce na 19 an yi na 20, na 19 gashi an yi win. Idan kuka ga a cikin gurmani wannan to lose aka yi an faɗi. Amma idan kuka ga an yi wannan to an yi win gashi nan win. Saboda haka za mu ga wannan win aka yi ko lose. Yauwa an yi win. To yanzu ga na 21 za mu zaɓi double za mu sa 1.0. Saboda haka sai mu zo nan wurin sai mu zaɓa ga inda aka rubuta double sai mu danna kansa sai mu sa 1.0. kamar yadda suka sa mu danna trade sai mu danna. To shi ma gashi nan. Na kusa kammalawa zai eh, yauwa gani trade successful kenan To gashi time din ya kusa karewa da zarar ya kare za mu gani. Kun ga ya dawo 51 y Saboda haka za mu kira idan aka trade din ɗin sai mu ga abin da aka samu. Haka yanzu gashi nan kamar yadda kuke gani. To za mu duba daga cikin gurin mu ga an yi nan ko an yi loss za sai dai yanzu dama na 21 ne za a sako na 22 yanzu kenan da an kammala wannan saboda haka yanzu ga shi an sako to kun ga an yi loss an faɗi to amma za mu koma 22 shi ma double mu sa 2.5 saboda haka double ga shi nan sannan 2.5 sai mu danna trade ga shi nan dai shi ma mun yi saboda haka shi ma za mu ɗan jira Za mu ɗan jira mu gani har sai wannan seconds ɗin ya ƙare. Da haka ga nan kamar dai yadda kuke gani. Yawwa idan ya zo kamar sakan sha biyar to daga nan ba da ma ka yi trading sai dai ka jira har sai ya kammala. Da haka yanzu ga shi nan dai haura sakunkuna ɗan kaɗan sannan ya kammala lissafawar. Yawwa ya kammala to an yi wannan twenty sai mu zo mu duba mu ga. 21 an yi 21 na 22 mun shigo to jira mu ga idan sun turo sigila ɗin sai mu ga yawa an turo to gashi idan muka duba 22 gashi an yi saboda haka sai mu koma mu ga dama a 59 muke ko to kun ga gashi ya dawo 60 159 muke ya dawo 162 kun ga mun samu riba kenan to haka yake idan zaka duba jerin abin da ka yi to idan ka danna nan wurin sai ka zo ka shiga transaction to za ku gani. Kun ga trading na farko shi mun yi, mun yi ok wannan ne ko? Trading na farko shi mun yi winning, na biyu mun yi loss, na uku mun yi winning. shi nan dai haka yake. To wannan kenan. Saboda haka yanzu bayan ka gama sai inda za ka cire kuɗinka. Inda ake cire kuɗin za ka shigo nan ne inda aka rubuta mine. Amma kafin nan akwai tsarin da za ka yi domin ka samu idan kai inviting za ka shiga nan ne sai ka ɗauki code ɗinka ga shi nan invite friend sai ka danna sai ka tura duk wanda ya register da ɗinka za ka samu wani abu? sannan a nan kuma a nan commission ɗin naka yake taruwa da ka danna nan in ya kai guda goma zai shiga cikin balance ɗinka. To idan za ka yi withdraw kuma za ka shigo nan ne da aka rubuta withdraw sai ka danna kamar haka. Bacin ka danna daga nan zai kawo ka nan sai ka zo ka ɗauko wallet address ɗinka na TRX sai ka yi posting a nan. Ta haka yanzu za mu je mu ɗauko wallet address ɗinmu. yanzu ga mun ɗauko wallet address mu na TRX saboda haka da farko bayan ka ɗauko sai ka zo kai pasting ɗinta a nan wurin yawa bayan ka pasting sai ka zo nan wurin sai ka sa adadin abin da kake so ka cire to mu duka muke so mu cire za mu danna max ɗin ne to ga nan duka ta shigo kawai daga nan sai mu danna withdraw amma suna charges na 1 TRX saboda haka ga nan kun ga 162 ne amma kun ga da 161 saboda haka sai mu danna TRX a withdraw daga nan sai ta kawo mana mu sa password mu sai mu sa password mu wanda muka sa lokacin da za mu yi rijista aka ce mu sa withdrawal password bayan ka sa withdrawal password ɗinka sai ka danna confirm kamar haka da ka danna to shikenan gashi nan submit successful to daga nan za ka ga balance ɗinka ya dawo zero idan ka yi kuma wajen withdraw sai kuma ka taɓa wannan wurin wato za ka ga yana waiting sannan wannan za ku ga duka withdraw ɗin da na yi ne gasu nan suna da yawa kunga ga saboda ina yawan yin sa sosai to kun ga gashi nan duka withdraw ɗin da aka yi ne da haka shi kuma wannan gashi yana waiting nan da ɗan lokaci ƙanƙani zai shiga cikin exchanger ta to wannan dai shine yadda ake samun kuɗi da wannan wato TRX platform ɗin wanda suke buƙata link ɗin yana ƙasan bidiyon nan description sai a shiga domin ajiye a jarraba Allah ba da sa'a Sannan akwai group su wanda shi ma duka dai suna description za ku iya shiga sannan da kuma lambobin admin ɗinsu da sauransu.